الذي جعل الإسلام هو الدين الخاتم المهيمن على كل الأديان وكفى بالله حسيبا أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه وأمجده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وزوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها فبلغ دينه ما رأى وسيبلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الشرفاء السادة وأصحابه النبلاء القادة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والإعادة وسلم تسليما كثيرا متتابعا متواصلا وزيادة أما بعد فأوصيكم ونفسي أيها الإخوة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وخشيته في السر والعلن فليس الإيمان بالتهلي ولا بالتمني ولكن بما وقر في قلب العبد من خشية الله وتقواه والكف عن محارمه وهواه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أيها المسلمون إن من العوامل التي كتب الله بها الخلود والبقاء لدين الإسلام وضمن له الحفظ والصيانة من التحريف والتبديل أن جعله سبحانه وتعالى قائما على أصول ثابتة وأركان متقنة ومحكمات مشيدة كفلت لدين الإسلام أن يبقى عزيزا شامخا ثابتا ثبوت الرواسي بل أشد من كل ما تعرض بل أشد من كل ما تعرض له من العداوة والمحاولات الحاقدة من الأعداء التي مارسوها ضد هذا الدين لهدمه ونقضه وتشويهه منذ فجر الإسلام إلى أثورنا إلى أثورنا هذه المتأخرة وإن الاعتصام بمسلمات الدين ومحكمات الشريعة وثوابتها والدفاع عنها أصبح اليوم أكثر ضرورة من ذي قبل فالمسلمون بأمس الحاجة إليها وإلى تعلمها ودراستها وإشاعتها بين أفراد المجتمع وبناء الخطاب العلمي والدعوي والفكري والإعلام عليها ويوم أن كانت مسلمات الدين ومحكمات الشريعة وأصولها حاضرة في أذهان المسلمين الأوائل سلمت لهم أقاعدهم وأخلاقهم وقيمهم وعاشوا في أمن فكري وعقدي ومجتمعي متيقظين لكل الواردات والآفات الوافدات واستطاعوا أن يحافظوا على حوزة الدين ونقائه وحيويته من أن تطمسها تحريفات المبطلين وتعويلات أهل الأهواء وانتهال الغالين حتى وصل إلينا الإسلام نقيا صافيا غدا طريا وإن الهجوم, وإن الهجوم الذي يقوم به أعداء الإسلام اليوم ضد الثوابت والمسلمات بدعوى حرية الرأي إنما هو للقضاء على الإسلام ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والمنافقون وأحسب أننا لا نختلف في أن أخطر ما تتعرض له الأمة الإسلامية اليوم هو التشكيك بعقيدتها ومسلماتها وثوابتها وهذا التشكيك الآن ينهى مناهي خطيرة ومؤثرة ليس فقط على مستوى الأفراد بل على مستوى الأمة بمجموعها تستهدف أغلى ما تملك الأمة من الدين والإيمان والفضيلة والواجب علينا اليوم القيام بتربية الأمة على ثوابت الدين ومهكمات الشريعة وبذلك تكون العصمة بإذن الله من الفوضى الفكرية والأخلاقية ويحمي من التطرف والتلون أو النفاق في دين الله والمهكمات في مقابل ذلك تنشئ في النفوس التدين الصادق الجاد والشخصية المسلمة التي تعتز بدينها وثوابتها ولا تغتر بزخارف القول ولا بزيغة الحكيم ولا بزيغة الحكيم ولا بجدال منافق عليم اللسان وقد كان هذا من أشد الأمور التي كان يخشاها النبي عليه الصلاة والسلام على أمته كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب في, في, في الشعب بسند صحيح عباد الله إن من تلك الثوابت التي تعتبر خطا أحمر ولا تسامه الأمة ولا تجامل في المساس بها أولا القرآن الكريم الذي هو كتاب الله المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم آخر رسل الله إلى أهل الأرض وهو الذي تعدى الله به العرب البغلاء بلغاء أن يأتوا بصورة من مثل صوره فعجزوا وكان ذلك من أكبر الأدلة على أنه من عند الله وليس من عند البشر لأن البشر لا يعجز بعضهم أن يأتي بما يأتي به بعضهم فما من شاعر إلا وعورد بمثله وأشعر منه ولا من خطيب إلا وجاء من هو أخطب منه ولا عالم إلا, إلا, إلا إذا قد جاء من يفوقه إلا أنه قد جاء من يفوقه وكذلك الشأن في كل ما يحسنه البشر يستهل أن يأتي أحد منهم بما يؤجز البشر كلهم في كل عصورهم قال الله جل وعلا متحديا للمكذبين برسالة الرسول عليه السلام وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدا للكافرين وقال جل في علاء قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وهذا الكتاب الكريم مع بيان الرسول عليه السلام هما مصدر التشريع قال جل في علاء وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقد أمر الله نبيه الكريم أن يحكم كتاب الله في الصغير والكبير قال جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولما كان القرآن الكريم بهذه المثابة والمنزلة فإن الله جل وعلا أتم نعمته على أمة الإسلام بأن كفل له الحفظ الحفظ والرفعة والمجد فلا تناله يد تحريف أو تبديل أو نقص أو زيادة قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال جل وعلا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فهو كتاب ممتنع على التغيير والتبديل وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم قال عليه الصلاة والسلام وقال قال تعالى في الحديث القدسي وأنزلت عليه كتابا لا يغسله الماء والأصل الثاني من الثوابت السنة النبوية وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي ما عثر ونقل من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفته صلى الله عليه وسلم وما نقل إلينا نقلا صحيحا منها يجب علينا تصديقه واعتقاده والعمل به والدفاع عنه لأن القرآن أمرنا بذلك وقد تواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وجوب العمل بسنته قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يهكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال جل وعلا من يطيع الرسول فقد أطاع الله وقال جل في علاه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا والسنة في جانب منها تفسير تفسير وبيان لكتاب الله تعالى كما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والأصل الثالث من الثوابت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختار الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة نبيه الخاتم والإيمان به خير والإيمان به خير أصحاب الأنبياء دينا وجهادا وعلما وتقوا فكانوا أنصاره والمجاهدين في سبيل الله قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله وأذل الله بهم دول الكفر كلها في سنوات قليلة ومكن لهم في الأرض ونشر بهم الإسلام في عامة المعمورة ودخل الناس في دين الله أفواجا وتحولت شعوب كثيرة إلى الإسلام في زمن قياسي ولم يحدث هذا لنبي قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وعلف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وقد أثنى الله تعالى على إيمانهم وجهادهم وإحسانهم في آيات كثيرة من كتابه منها قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فشهد لهم بالإيمان مع الرسول عليه السلام وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرء أخرج شرعه فآزره فاستغلد فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وهذه الآية من أعظم المدي لهم والشهادة لهم بالإيمان وإخلاص الدين لله وأنهم أشداء على الكفار الرحماء بينهم وأنهم أهل طاعة وصلاة وأنهم ممدوحون بذلك في التوراة والإنجيل وأن أولاء وأن أوائلهم هم بذرة الدين ونبتة الإسلام التي كبرت وتفرعت حتى أصبحت شجر الإسلام قوية حتى أصبحت شجر الإسلام قوية باثقة تستعفي على الرياح يعجب ذراء ليغيظ بهم الكفار ومن ذلك أيضا قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وهذه الآية نزلت في غزوة الحديبية وكان الصحابة فيها ألفا, ألفا وأربعمائة رجل وقال جل في علاه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيب قلوب فريق, قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وهذه الآية نزلت في غزوة تبوك وكانوا 300 وكانوا 30 ألفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل هذا الفضل والإيمان والإحسان كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الله على كل مسلم يأتي بعدهم أن يعترف بفضلهم وأن يدعو لهم وأن يدعو الله لهم بالمغفرة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأن يهبهم ويواليهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وأن يعترف أنه لم يصبح مسلما إلا بفضل جهادهم وفتوحهم ولا يشكر الله من لا يشكر الناس وأن يتأسى بهم في الدين قال جل في علاه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له لهم الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره وقال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أيها المؤمنون فكل من تعرض لهذه الثوابت بالسوء فإنما هو عدو للإسلام يريد هدم الدين وقد صدق العالم العلامة المحدث أبو زرعة الرازي عليه رحمة الله عندما قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجربوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة أورده الخطيب البغدادي بإسناده في الكفاية وهؤلاء السهابة هم الذين قال الله تعالى عنهم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أيها المسلمون اعتصموا بهذه المحكمات والثوابت فإنها حبل الله المتين واجتمعوا عليها وتدارسوها وعلموها أنفسكم وأبناءكم وأهليكم فإنها النجاة والعصمة والفلاح ثم قوموا بالدفاع عن دينكم بكل ما أتيح لكم من قوة وأختموا بالشكر الجزيل لحكم الولاية من توقيفه لهذا الزنديق عبد الجبار الذي تعرض لهذه الثوابت بالهجوم ولولا هذا الموقف لحصل ما حصل في البلاد فوالله الذي لا إله إلا هو لا تقف الأمة مكتوفة الأيدي ويهدم ويهدم الدين من أساسه فنحن نعيش من أجل الدين ولا بارك الله في الحياة يوم تنقض أرى الإسلام عروة عروة ولا بارك الله في الحياء يوم أن تنقض أور الإسلام ونحن أحياء أسأل الله تعالى أن يحفظ لنا إيماننا ويحفظ لنا أمننا في البلاد اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya aiko manzansa da shirya da addini na gaskiya dan yayin rinjaye akan dukkan wani tsari da wani addini kuma Allah ta'ala shine mai yin shaida cewa manzan Allah ya isar da sakon Allah ya sauke amanar da Allah ya dora masa Allah ta'ala ya sanya addinin musulunci ya zamo shine cikamakin dukkan wani addini kuma ya fifita shi akan dukkan wani tsari da addini ina godiya ga Allah ina yabo gare shi ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda ya bada izza da buwaya ga rundunarsa ya taimaki bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karya dukkan makiya wannan addini ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da shari'a bashiran wa nazira yana mai bishara ga wanda ibi wannan shari'ar cewa zai samu rayuwa kyakkyawa a duniya ya samu tsira a lahira yana gargaɗi ga wanda ya saba wannan shari'a cewa zai kaskanta a duniya kuma a lahira zai shiga azaba manzo Allah yana kira zuwa ga tafarkin Allah kuma shine sirajin munira fitila mai haske Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna wa manzon Allah tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta ya tattare masa dukkan wannan ƙasa da muke kanta mashariqaha hawa magharibaha mahudar rana da mafaɗata manzon Allah ya gani Allah ya nuna masa inda wannan addini zai kai ko manzo Allah ya bada labari cewa wannan addini na musulunci bulugu ma balagha al-layl an nahar sai ya kai duk inda dare da yini ya kai musulunci sai ya shiga dukkan wani lungu a bayan wannan duniya ira da mun Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayansa da alayansa tsarkaka masu girma da sahabbansa bayan Allah na kwarai jagorori da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bai haka in wani an nemi wasiya da ni kaina baki daya me yi takawa mu kiyaye dokokin Allah a fili da a goye mu sani cewa imani ba da baka kadai ake faɗa ba ba abu ne na ado za a rata ya ado da shi kawai haka ba a'a asalin imani shine abin da zuciya ta gamsu da shi a cikinta sannan kuma ayyukan bawa suka nuna eh gaskiya imani da Allah din wannan shine imanin gaskiya wajen yin da'a ga Allah da saba wa san zuciyarsa wajen biyayya ga umarnin Allah da nisantar abin da Allah ya hani Allah ta'ala ya ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda yayi takawa yake yayi Allah Allah zai bashi mafita wa yarzuqhu min haythu la yahtasib Allah zai masa arziki ta inda baya zato wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa yan uwana musulmi yana daga cikin al'amura wadda Allah ya hukunta dawwama ga musulunci ya kiyaye a wannan addini daga dukkan makiyi wanda zai rusa wannan addini ya hana shi damar ya taɓa addinin musulunci ko ya ɓata shi ginshikan da Allah ya sanya suka zamo shamaki su ne abin da ake cewa musallamat ko kuma sawabit addini al'amuran da Allah ya sanya su ne ginshikai na wannan addini waɗanda duk wani maɓarnaci mai neman yaƙi musulunci ba zai iya ba domin wannan ginshikai da turakai sun tare sun zamo shamaki Allah ya sanya su zamo su ne rukunan da addini zai tsaya a kansu su ne abin da za su tsayar da addini har zuwa tashin alkiyama addini yana azizan shamikar mabuwayi yana maɗaukaki tsayawa irin yadda tsaunin yake wato tsayuwa a ƙasa haka waɗannan tawabit ɗin da musallamat suka zama su ne ginshikan da babu wanda isa ya ture su muddin suna nan to addini yana nan sai dai in babu su to shine zai zama addini babu shi makiya addinin musulunci tun lokacin da Allah ya koma zan Allah sallallahu alaihi wasallam suna yakar wannan sawabi waɗannan turaku domin sun sani cewa muddin waɗannan turaku suna tsaye to ba za a iya ture addinin musulunci ba sai suke kokari su rushe waɗannan turaku domin sun san in sun rushe to kuma babu musulunci tun daga farkon musulunci ake cikin wannan kalubale har zuwa yau da nake magana kuma mu sani yan uwa musulmi cewa riko da waɗannan turaku waɗanda su ne addinin musulunci ke tsaye a kansu da ba su kariya ya zama a yau larura ga dukkan musulmi mai imani wanda ya yi da Allah da manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dole ya bada duk abin da imallaka mafi tsada a rayuwar duniya na ransa da dukiyarsa da lokacinsa da duk abin da ya mallaka don ya ba da kariya ga waɗannan turaku waɗanda addinin ya gini ne a kai ranar da aka ce babu su babu addini dole mu tsaya mu karanci waɗannan turaku mu san su mu karantar da iyalanmu mu tsaya mu yada a cikin al'umma muhimmancin waɗannan turaku da ginshiƙai ya zama su ne ababen da za a rika bayanin su a gidajen yada labarai abubuwan da za mu rika tallatawa muna gaya wa mutane cewa waɗannan al'amura su ne alkhattul ahmar ma'ana jallayi wanda musulmi baya da a ƙetara su in aka ƙetara su an ƙetara masa rayuwarsa kenan dukkan musulmi mai imani yana girmama waɗannan turaku ya san su ne asali na addininsa su ne ginshiƙan da addinin ya ginu a kansu shi yasa mutanen farko Sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi riko da waɗannan turaku suka tsaya tsayin daka wajen ba su kariya sai suka kubuta suka zauna lafiya suka zauna lafiya a cikin addinin su da imanin suka faɗaku wajen tsare dukkan wani abu da zai taɓa waɗannan turaku da ginshiƙai na addinin musulunci kuma da wannan ne addinin musulunci ya zauna lafiya da izza da buwaya a wancan zamani na farko makiya da suke yaƙar shi ba su nasara ba domin an tsaya wajen ba da kariya ta gaske ga waɗannan sawabi da musallamat na addini ginshiƙai da turakun da suka tsare ainihin wato addini shi yasa yau kuke ganin in ana karanta qur'ani ana tafsiri ana karanta hadisi sai ka ɗauka jiya aka yi wahayi jiya manzon Allah ya rayuwa alhali yau shekara dubu da ɗoriya da kusan shekara ɗari biyar addinin musulunci yana nan amma yau musulunci yana nan gaskan fariya kai ka ce ji aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani yana nan yadda yake shekara dubu da wajen ɗari biyar ba kuma ta haka ba sai dan an ba da kariya ta gaske ga waɗannan sawabin ginshiƙai na addinin musulunci ku sani abin da addinin musulunci ke fuskanta a yau na ƙoƙarin rushe waɗannan musallamat ko ginshiƙai na addinin musulunci da tiraku da da'awar cewa an ba da dama kowa ya faɗi 'yancin ra'ayinsa ko ya addininsa yadda ya ga dama to ba komai ne ba ake yin shi ba kuma ya sa dalilin hakan ba sai dan a ga bayan addinin musulunci wannan shi ne manufa makiya musulunci daga ko'ina a duniya da labari muke ji a ƙasashen larabawa cewa makiya musulunci tun da can ba a shari'ar musulunci sun zare su akan addinin musulunci ba abin da suke yi sai ƙoƙarin tsara da gatari a kan wannan addini ta kowace ɓangare to yau mu ma a gidanmu a ƙasarmu an samu wani wanda yake magana da irin yarenmu ya ɗauki watan aƙida ta yaƙar musulunci min a yi daga tushe don ya rusa addinin musulunci Allah ya ƙasƙantar da shi Allah ya sauka masa dukkan musiba da caji da shi Allah kada ya ba shi nasara Allah ya la'ance shi Allah ya sauka masa duk bala'in da yake saukarwa makiya addinin musulunci Allah ya nuna mana bayansa Abdul Jabbar dan gidan Shehu Nasir Kabara a yau ya dauki wannan kambe a mu kasar Hausa wadda a tarihin mu na Hausa ba a taba samun mutumin da yake fitowa yake zagin addini yake cin mutunci tun daga Qur'ani da manzon Allah da hadisai da sahabbai irin Abdul Jabbar ba a taba samu ba a tarihi Allah ya kaskantar da shi ya ubangiji muna roƙonka saboda alfarma da albarka wannan yini mai albarka ta juma'a ya la karba addu'a mu akan wannan jabbere akan wannan zindiki Allah kai mana maganin sa Allah ka sauka masa dukkan bala'i da kake sauka makiya addini masu yakar addinin ka Allah ka gan shi ba zai gagare ka ba ya Allah Allah ka tauye harshen sa Allah ka tauye harshen sa Allah kada ka bai zaman lafiya ka firgita shi ka sanya masa musibar duniya akan sa ya ubangiji babu wanda zai saɓani tsakanin ni da ku akan cewa babu mafi hatsarin da addinin musulunci ta fuskanta a ƙasar hausa irin wannan hatsari a zagi addini ƙarara ba tsoro babu jin wani abu a rai a gaya manzan Allah magana a uzubillah wanda abin da muka ji ɗaya ne cikin dubun abin da yake faɗa ya zagi dukkan mutane masu daraja tun daga kansu abban manzan Allah har zuwa kan mutanen ƙwarai gaba ɗayan zamanin musulunci ba zamani da bai zagi mutanen kirki a wannan zamani ba tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi na shekara 1400 abdulbar ba shekara 100 da bai zagi wani mutumin kirki a wannan shekarun ba duk mutumin da za a ce wannan ya yi wa addinin musulunci hidima sai da ya zage shi sai da ya kaskanta da sai da ya aibanta shi la'anan ne makiyin addini makiyin Allah makiyin manzon Allah ta'ala makiyin musulunci dole ne musulmi ta tashi zuba addinin su kariya wallahi tallahi rayuwar duniya ba ta da amfani a ranar da aka ce an daina addinin musulunci to me za ka yi kuma ai aka ce an daina addini ai shi kenan kiyama ta tsaya kenan haka manzo Allah ya faɗa la taqumu sa hatta la yuqal Allah Allah ranar da alkiyama za ta tsaya ba ne cewa Allah an gama da zancen Allah da annabi shi a sai a kiyama ta tsaya to daga wannan shine masomi yayin da aka fara rushewa ɗaya bayan ɗaya sai addini ya zama bai da kima sai a ce to haka ne ma me amfanin addinin kaga an daina kenan sannu sannu a waye gari shikenan an daina addini shikenan kiyama ta zo kenan an gama to kuma yi amfanin rayuwar da manzon Allah ya ce la taqumu sa'atu illa ala shiraril khalq alkiyama ba za ta tsaya ba sai akan ashararai a kansu alkiyama ta tsaya waɗanda babu Allah a bakinsu to wannan shine matomi duk da ce an dade ana yi za a waye gari ranar da babu wani Allah ba annabi babu kima ga addini wajibi ne akan mu baki daya masu karantarwa malamai masu karantarwa a makarantu iyaye magidanta su tsaya wajen tarbiyyar duk wanda Allah ya danka musu amana wajen sanin kima da daraja na wa'annan tawabi da musallamat ginshi-kaina addinin musulunci domin ba waɗannan kariya shine ba wa addinin kariya nan ne za a samu isma ga addini addini ya samu kariya da tsari daga wannan abin da ake cewa da shi alfawzal fikriya wal akhlaqiyya wato wauta da da fauza wato masifar yaduwar tunane tunane wanda a ƙarshe za su sa addini ya zama babu shi an lalace babu addini ya lalace ko ya haifar da nifaka wasu mutane ba su yadda da addini ba amma dai tunda ana yi al'ada ne mu ma muna yi in sun ja gefe ba su da sai zage addini a gefe amma a gaban mutane sai saboda suna ce wannan ah, me addini irin wannan abubuwan shine addini abin da wannan mutumin yake faɗa in dai shine addini ai addini ba komai bane abubuwa na kaskanci na lalacewa to irin wannan ke haifar da nifaka wani ya ja gefe sai ta ah, to haka addinin yake ma ba wani abin me addini to sai yi wa da amma a fili sai ya fito ya ce eh ni musulmi ne ka ga nifaka ke in yadda ake bincike da Allah kyale su wannan abin nasu me wannan to sai mun ba da kariya ga wannan sawabit din ginshikai na addini sai a zauna lafiya sai addini a samu mutanen da suke alfahari da addini sun yarda Allah gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne Qur'ani gaskiya ne su bauta wa Allah ranar da aka ce an samu lalatattu mutanen banza waɗanda suke rusa addini da harasansu yau da gobe sai ya zama addini bai da kima mutane sun yi watsi da shi mutum baya ma jin wato yana jin baya jin izza da alfaharin cewa shi musulmi ne to me musulunci in dai wannan abin da yake faɗa ne shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da Imam Tabarani ya rawaito a Mujam al-Kabir dinsa da Imam al-Baihaqi a Shu'ab al-Iman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di ya ku al'umma ta mafi girman abin da nake ji muku tsoro bayana yace kulla munafikin alimin lisan dukkan munafiki mai zalaka harshe mai kaifin harshe shine wannan Abu Jabbar hadisi nan ingantacce ne inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di inji manzon Allah mafi girman abin da nake ji muku tsoro ba'di bayana kulla munafikin dukkan munafiki alimin lisan mai zalaka harshe fito yana yana faɗan magana don ya rusa addini ba abin da ya fi sharri irin wannan yan uwana waɗannan ginshiƙai da sirako na addini wanda su ne alkhattul ahmar duk musulmi baya yadda a taɓa su su ne na farko alƙur'ani domin alƙur'ani littafin Allah dai da ya saukar ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine ƙarshen littafi da Allah ya wahayi da shi manzan Allah shine ƙarshen annabawa daga manzan Allah sai tashin alkiyama sai aje lahira an gama duniya shine Allah ya yi ƙalubale ga dukkan mutane musamman su laraba masu fasaha cewa in sun isa su zo da makamancin alkur'ani wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli ku zo da sura ko aya makamancin alkur'ani wannan aya tana daga cikin ayoyi na ijaz wato Allah ya nuna mutane qur'ani da gare shi ne gaskiya ne alkur'ani daga Allah yake babu wanda isa ya kwatanta alkur'ani tunda aya ta sauka har yau ba wanda ya iya kawo abin da yake kwatanta alkur'ani shekara dubu ɗaya da kusan ɗari biyar kaga wannan ya isa ijazi ƙur'ani yana nan yadda yake amma duk abin da yake na ɗan adam ne duk abin da ya kawo wani zai kawo da nashi amma ƙur'ani da yake daga Allah ne tun daga wancan zamani shekara dubu da ɗari biyar har yau ɗin nan ba wanda ya kawo wannan sura guda ɗaya ta alƙur'ani kwatan kwatan alƙur'ani alƙur'ani sura ɗari da goma sha ɗaya aka ce a kawo mafi ƙanƙanta ma saboda alƙur'ani daga Allah ne ba za su iya ba shi yasa Allah ce kul ka ce da su la in ijtama'at al insu wal jinnu da mutane da aljanu za su tattaru ala an ya'tu bi misli hadha al qur'an sai za su yi irin qur'ani la ya'tuna bi mislihi ba za su iya ba walau kana ba'dhum li ba'd zahira ko da za su hada karfi da karfe da gwiwa ba za su iya ban da Allah ai ba su iya ba kuwa shekara 1400 makiya addini tun da aka fara wahi har zuwa yau suna nan ai da za su iya da sun yi da sun hada kai da sun yi gayya daga ko'ina ba za su iya ba wannan kiran ƙur'ani daga Allah yake alƙur'ani da fassarar manzan Allah ta asalama su ne masadir na addini su ne inda musulmi suke samun dokoki da shari'a da suke bauta Allah da ita da suke rayuwa a kanta ko Allah ya umarci manzan Allah ta asalama cewa ya yi hukunci ga mutane da alƙur'ani وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء من سوك مكة القرآن ينا قنشد بيانا كم لكم وهدى كما شريان القرآن ورحمة درهمة وبشرى للمسلمين كما بشارة تيغة مثل وان ديرك القرآن يأتينا الله يتي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق يا كي وانا منذ من سوك مكة القرآن دقسكيا مصدقا لما بين يديه ينا قسكتا للتتفيد لسك قباتيش ومهيمنا عليكم ينا ميرين جاي أكون أنسل للتتفيد sai ki fahkum bainahum bima Ka yi hukunci ga mutane da abin da Allah ya saukar Shi shine alqur'ani wa nahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi Ka yi hukunci ga mutane da abin da Allah ya saukar kuma kada ka bi soye soyen zuciyarsu wannan matsayin alqur'ani kenan qur'ani ne littafin da musulmi ba zai yarda a taba shi ba ran da aka ce babu alqur'ani to me ina da me zaka bauta Allah ina kundin da zaka rike domin ka san Allah da shi babu saboda haka alkurani khas ne ahmar a cikin dukkan musulmi musulmi na gaske mai imani ba zai da a taba alqur'ani kuma tun a can baya Allah ya ce ya ba da kariya da alqur'ani domin muddin alqur'ani yana cikin musulmi shikenan sun tsira shi yasa Allah ya ba alqur'ani kariya har zuwa ƙarshen ranar da Allah zai dauke sa. Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu muka saukar da qur'ani za mu tsare shi haka Allah ya ce qur'ani tsararre ne wani hannu na mabarnaci baya iya taba alkur'ani Allah ce wa hula kitabun aziz Ƙur'ani littafi ne magwayi la ya'tihi al-batil min bayni dai wala min khalfi barna ba ta shiga alqur'ani ta gaba ko ta baya tanzilun min hakimin hamid Allah ne alhakim ne hikima alhamid abin yabo ya saukar da alkur'ani kaga Allah ya bai tsari makiya suna ta kokari ga wanda suke bibiya wannan shi abin Jabbar yana ta ƙur'anin nan da yake hannun izu sittin yana ta cewa a kai da a ce akwai ƙur'anin abdullahi dan matsuda shi zai karɓa ba wannan ba don wannan ƙur'anin wanda suka haɗu ka tara shi yana da ta cewa a kansu haka ya faɗa kaga kenan ya fara da ƙur'ani yana nan abin da ya faɗa a sauti yana nan yana da magana akan waɗanda suka haɗa wannan alƙur'ani su ne sai na abubakar shugaba da ya kira da sai na umar da ya bada shawara da zaidu da ragowar kwamiti da suka wannan alƙur'ani suka rubuta a zamanin sai na abubakar ya ce yana da magana a kansu an yi kaza an yi kaza ƙabli da ba'adi me yake nufi yana so ya taɓa alƙur'ani da a ce akwai mushafin abdullahi dan mas'ud shi wanda ya rubuta nashi da wannan zai ɗauka ba wannan ba ƙarya yake ai bai da abdullahi dan mas'ud ba a'a ai dama haka suke da kaza da kaza suna nufin duk ba su yarda da su ba ai ya san babu me yake nufi bai yarda da wannan qur'anin da yake hannu wannan da bakin sai fara kaga yana dan tabawa ne daga nesa daga nesa ya ga ya za a yi yau da gobe ba abin da ba zai yi ba qur'anin ma akwai ayoyin da zai ce bai yarda da su ba wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa da an kyale shi ya ci gaba wallahi za a waye gari wasu ayoyin yana cewa yana ta cewa akan su bai yadda ba waɗanda suka rubuta wannan aya ba haka bane ban yarda da su wallahi abin da ya nufi kenan ya fara sai ya dan dakata saboda qur'ani yana da girma amma duk da haka dai ya shiga kuma abin da yake da girma ne shine taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadar muggan maganganu sai ya fake a bayan hadisi sai bai yarda da su ba bai yarda da wani karawaito ba bai to qur'ani Allah ya ce ya tsare shi ƙarya yake duk wani makareci Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu qur'ani rarreni. babu wani wanda ya sai taba Alƙur'ani. to wanda yake qur'ani yana cikewa akai kafiri ne da manyan baki kafiri ne wanda yake bai da qur'anin nan ba to sai dai wani addinin ba musulunci ba shi yasa eh, manzo Allah ya rawaito hadisi kursi yake cewa Allah ta'ala ya ce wa anzaltu alayka kitaban la yaghsilu al hadisi imam muslim mun saukar maka da littafin da ruwa baya goge shi tabbatacce ne har zuwa tashin alkiyama shine alqur'ani shi yasa Allah ya tsare alqur'ani ba wanda yake taba alqur'ani mutumin da yake cewa yana cewa akan alqur'ani dama ba musulmi bane amma munafirci ne lokacin da yake faɗo wannan magana aka yi shiru aka kyale shi abu na biyu daga cikin tirakun addini ginshikai wadda musulmi ba sa yadda a taba shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar sunna kuma shine abin da aka rawaito ta hanya ingantacciya na maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa da abin da ya yi takriri ya tabbatar a gabansa aka yi ya tabbatar wannan ita ce sunna da ma bayanin halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na halitta da na dabi'a duk suna cikin sunna duk abin da aka rawaito a sunna ingantacciya wajibi ne ga musulmi ya karɓa yi imani da wannan in dai ta zo ta hanya ingantacciya sunna kuma ya bada kariya ga wannan sunna domin sunna ita ce fassara alkur'ani da ba sunna da ba a fahimci alqur'ani ba shi yasa ya Allah yake ya sako manzon Allah qur'ani dan yayi bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas sunna ma wahayi ce daga Allah Allah yake bayanin fasar alqur'ani a aikace manzon Allah yake bayani Allah yake saukar masa da wahayi shi yasa ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sunna ma wahayi ce daga Allah sai dai ta sha bamban da alqur'ani saboda haka musulmi ba ya yadda a taba masa sunna domin ya san in ba sunna to kuma akwai matsala a janibin alkur'ani dan akwai abin da ba zai fahimta ba da yawa daga cikin abin da qur'ani ya zo manzo Allah ke fassarawa ko da magana ko da aiki Allah ya umarci musulmi su yi riko da sunna domin ya ce ma atakum ar-rasulu fakhuduhu duk abin da manzo izo muku da shi ku yi riko da shi wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da ya hane ku ku hanu haka Allah yake Allah ya ce fala wa rabbika Allah ya rantsuwa da zatinsa yace la yu'minuna ba mai imanin gaskiya hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum duk abin da ya faru tsakanin sai sun kawo gabanka sun nemi hukunci a wajenka yace summa la yajibu fi anfusihim haraja in manzon Allah ya hukunci kuma a zuciyarsu ya zanto ba su ji wani kunci ko kaikayi ba summa la yajibu fi anfusihim haraja mimma qadaita daga abin da kai hukunci kai manzan Allah wa yusallimu taslima su miƙa wuya gaba ɗaya gare ka wannan manzan Allah kenan haka Allah ya ce fala wa rabbika Allah ya rantsa da zata la yu'minuna wallahi baka yi imani ba in baka yadda da sunnan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce man yuti ar-rasul faqad ata Allah wanda ya biyayya ga manzo ya biyayya ga Allah ayoyin Qur'ani suna nan cike da ke umarni da da'a ga manzan Allah Allah ya ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amri yana gargadan masu saba umarnin manzan Allah an tusibahum fitna cewa wallahi fitna za ta same su fitina duk wata fitina fassara wace iri kowace ma tun daga rijda da zandaka da sabo an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim ko azaba mai raɗe ta zame wanda ya saba sunan manzan Allah duk wannan ƙur'ani ne yana nuna riko da abin da manzon Allah ya zo da shi wajibi ne banda hadisai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayanin cewa abin da na zo da shi daga Allah ne in na umarce ku ku aikata in na hane ku hannu kuma qur'ani alhaji sunna ita ce bayanin alqur'ani ran da aka ce babu sunna akwai abin da ba za a fahimta ba alqur'ani da yawa da yawa ko to amma wannan mutumin ka duba mafi littattafai da ake cewa mafi inganci a duniyar sunna su kuma su yasa a gaba cewa zai karya su in ka karya bukhari da muslim ka karya duk wani littafin da yake bayan sa an gama saboda ka su yasa a gaba yana mummunan fasara da yaren da ɗan adam bahaushe mai imani ba zai iya maimaita su ba Allah wadaran wannan bawan Allah wallahi tallahi musulmi ba zai iya faɗa wannan magana ba ya jingina manzon Allah ya ce an ce kaza an ce a'udhu billah manufarsa ya lalata Bukhari da Muslim in ya lalata shikenan an gama an gama to Allah ba zai ba shi nasara ba ko ba a hana shi a hukumanta ba al'umma musulmi ba za ta kyale ba sai ƙarshen jini da ya ɗiga a ƙasa ya ƙare sannan ya ci gaba da abin da yake wallahi da hukuma ba ta hana shi ba to al'umma musulmi za ta hana shi wallahi tallahi za ta hana shi wallahi al'umma musulmi za ta domin musulmi ne imani ba zai tsaya ga ana ci gaba da suka qur'ani da suna ana gaya manzon Allah munanan maganganu ya shiru ba babu shi wallahi ginshiki na uku daga tirakun da addini ya tsaya a kai shine matsayin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne shaidun alqur'ani da sunna ranar da kace babu su babu qur'ani da sunna ranar da kace ba mutanen kware bane ba adalai bane babu qur'ani da sunna shi yasa musulmi suka rike matsayin sahabbai da girma saboda su ne suka isar mana da wannan addini ta hanyar su qur'ani yazo muka yadda da alqur'ani ta hanyar su hadisi yazo da sunna da bayanan aikin manzo Allah muka karba muke bauta Allah da shi ran da kace ba komai bane su kace kuma qur'ani da sunna ma babu shi shine ma'ana shi yasa musulmi suke cewa sun yi riko da alqur'ani da sunna a bisa fahimtar sahabbai magabata da almajiransu tabi'ai da asba'u tabi'ina sahabbai sune Allah ya zabe su suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi suka yi jihadi suka taimake shi da jininsu da dukiyarsu da komai har manzon Allah Allah ya bashi nasara suka yi jihadi bayan manzon Allah ya wufata ya koma ga Allah addini suna ci gaba da yadawa sai da ya kawo har yau zuwa gare mu ba dan sahabbai ba Allah ya kaddara su ne sababi da yau ba mu zama musulmi ba Allah ya saka mu da alkhairi waɗannan bayan Allah Allah ya haife su Alƙur'ani. Allah ya faɗa wa manzon Allah cewa waɗannan su ne mataimakansa domin Allah ya ce huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina Allah ya taimake ka ya karfafe ka ya ka wannan manzo mai girma da nasara daga gare shi wa bil mu'minina da kuma mummunai da ke tare da kai huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina Allah ya ce ni na janyo zukatansu ni na kasu kusa da kai don su taimake ka ka isar da sakona haka Allah ya ce ashe sahabbai Allah ne ya sanya su jikin manzon Allah kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zama mataimaka gare shi haka Allah ya faɗa huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina yace law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qul walakin Allah allafa bainahum in abin duniya duk abin da yake duniya zaka ta na zinare da azurfa da arziki ka ciyar dan ka haɗa zukatansu ba za ka iya ban da Allah ni na haɗa su da Allah ni na sanya suka zo ƙarƙashin ka suka yi ma biyayya kuma suka isar da addinin da aiko kan shi innahu azizun hakim Allah ya ce dan shi aziz ne mabuwayi kuma mai hikima da izzarsa da buwaye sai haka ya kawo mummunai su ne sahabbai ko ba su bane su ne mana su waye suka taimaki manzo Allah ayyadaka ya suka taimake ka Allah ya taimake ka bi nasrihi wa bil mu'minina da nasararsa da waɗannan mummuni suwa suwa tare da manzon Allah su ne waɗannan sahabban Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabbai Allah ya haife su yace amana rasulu bima unzila ilayhi Allah ya yi shaida cewa manzo ya yi imani da abin da Allah ya saukar masa amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih sai ce wal mu'minuna su ma mummuni sun yi imani waye faɗa haka su waye mummuni ke tare da manzon Allah sahabbai Waɗannan bayan Allah da wannan mutumin makiyin Allah ɗin yake zagin su yake jira a kansu su ne Allah yake amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna su ma sun yi imani irin yadda manzo Allah ya sauka shi ma imani su ma haka Allah ya musu shaida sun yi imani shaidar Allah ce Manzan Allah ta'ala ya yake Muhammadu Rasulullah Muhammadu manzan Allah ne wallazina ma'ahu wadanda ke tare da shi ashiddau alal kuffar masu tsani ne akan kafirai ruhama'u bainahum amma masu tausayi tsakanin junansu kaga ya da suwa yake tare da manzan Allah sahabbai guda uku guda biyar guda bakwai guda goma sha uku sahabbai waɗanda aka je Hudaybiya za a je Makka a shekarar Hudaybiya mutum wajen dubu ɗari hudu ne su ne wanda Allah yake magana a cikin wannan aya din walladina ma'ahu ashiddahu 'ala al-kufar ruhama'u bayn tarahum ruk'an sai ya faɗi masu fansu in ka gansu daga suna yau ruku'i sujjadan suna sujjada suna bautar Allah su ne waɗannan mutane ko wannan ayat akan mutum uku take magana akan Salman da Abu Zar da da da abin nan akan su take magana kawai akan sahabbai take magana dukkaninsu amma shi wannan lalatacce zindiki a wajen ta duwayen nan ba mutanen kirki ba ne mutum uku ne kawai mutanen kirki salmanu da abudar da ammaru in ka kara mutum biyar in ka kara mutum bakwai shi kenan an gama sahabbai mutum goma sha uku in ka kai makura ragowa ba duk ba mutanen kirki ba ne a wajen wa'annan zindika makiya Allah makiya manzo Allah makiya sahabbai makiya musulunci Allah ne ya faɗi wannan Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu waɗanda ke tare da shi ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa rizqihi simahum fi wujuhihim min athari sujud in kaga fuskarsu ga alamar sujada yace zalika masaluhum fi tawrat wannan magana da ake gaya muku ba fata yanzu bace al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun a littafin at-taura Allah yayi bayanin su wa masaluhum fil injil wa masaluhum fil injil littafin Injilana na annabi Isa Allah yayi bayanin su kuma yadda suke ka in kamar tsiro ne sanar da fa azara fastaghlada fastawa ala yi kamar ka dasa dashe ne ya fito yayi girma ya tsaya akan kafafunsa duk wanda ya gani yu'jibu zurra duk wanda yake mai noma in yi ga wani kai wannan abu yi kyau Allah ya yi su da wannan sifa ne tsayawa akan kafafunsu li yaghiza bihim kuffar dan kafirai su ji baƙin ciki akan sahabban manzon Allah li riza bihim al-kuffar shi yasa imam malik yace duk wanda a ran sa baya kauna sa bai kafiri ne inji imam malik dan Allah ya ce yayi su haka ne li yaghida kuffar dan ya fusata ya bakantawa kafirai irin wannan lalatacce zindiki ba wanda yake sai sahabi in kana so ka ji damuwa a fuskar ka kace sahabi ce shi sai sai zagi waɗannan bayan Allah sahabbai Allah ya yabe su a cikin alkur'ani kuma su ne waɗanda suka kawo mana alƙur'ani domin da ba don sahabbai ba ƙur'ani da bai zo gare mu ba da musan musulunci ba su kawo mana hadisai shi yasa idan waɗannan mutanen makiya sahabbai suna cewa sahabban kaza suna zagi sun yi kaza sun yi kaza suna lissafo abin mamaki kiyayyar ta kai gayar da ba sa iya ɓoye kiyayyar su ga sahabbai to sun manta cewa Allah ya ce ya yafe musu laqad taballahu alan nabiyyi والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة a lokacin yakin tabuka wajen mutum dubu talatin ne suka bi manzon Allah wannan ayar tana magana akan yakin tabuka ne laqad Allah ya ce in ma yi kuskure an yafe masa shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai yace wal muhajirin wal ansar da muhajirai da ansara su wal muhajirai ba dai sahabbai da suka tauri daga maka bane su waye an tara ba mutanen madina bane Allah ya ce taba ya yafe musu in sun yi kure to ko da yake su wayannan dama ai ba san qur'anin ba ko ba sa san qur'anin ba ta yarda da shi ba shi yasa wannan ayar ba ba ta yarda da ita ba sai ba mu yarda da wannan ayar ba dan me dan ta ce laqad taballahu su ko su ce ba su yafe ba ko me aka musu Allahu a'lam me ya muku sahabi ne ya ku Abubakar ne ku Umar ne ku wallahi ne muku a'a iyayya ne ga asalin addinin sai ta kai gaba ta kaunar wayannan Allah ya ce ya yi suka ce su ba su yafe ko ko su a abu Allah wa'ala suke zagi suke aibantawa suke faɗin munanan mangaro a kan sahabbai Allah ya ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar Allah ya yafe musu in sun kure to kuma ba sai ka ja bakin kai shigo ba me na lissafa kurakuran bare irin wannan fasiki zindiki shi wannan ma a cikin mutane ana lissafa shi da Jabbar? fasiki ba a maganar ɗabi'a da halayen mutum amma duk ku ku tambayi tarihin abdabbar mana menene na aibu da kaskanci baya taliki a jikinsa ku gaya mun duk wanda ya san tarihi ya zai tambaya a cikin unguwarsu a gidajensu abdul jabbar wani abu ne na kaskanci da shedanci da fasikanci baya yi menene duk abin da zaka lissafa yana yi Allah kuma shine shaida ka je ka tambaya wai kuma shi yake taba sahabbai waɗannan masu jihadi masu hidima ga addinin Allah bai yarda da su ba yana aibanta su Allah ya ce ya ji wa sahabbai in ma sun yi kure sai ku mutu da bakin cikin ku makiya sahabbai kuma za mu za a tashi alkiyama mu haɗa a can in kun je can ma ku ce ba ku yadda ba a lahira tunda ai ba maganar nan ake ba nan maganar baka ce sun tafi tuni shekara dubu da waye baya sun tafi wajen Allah kai kuma yanzu kana nan kana zagin su ko haɗa a can a gaban Allah musulmi na ƙwarai wanda iya yarda da Allah da annabi Allah ya ce da shi ya musu addu'a magabatan shi wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun waɗanda suka zo daga baya Allah yana ambatan mutanen kwarai su abin da suke cewa shine rabbana kullana ya Allah gafarta mana kuma masu kuskure ne wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah ka yafe wa ƴan uwanmu da suka gabace mu da imani muna nema musu gafara dan mu ma Allah ya gafarta mana wala taj'al fi qulubina ghillan karka sanya gilli ya Allah a zukatanmu lil ladina amanu ga masu imani rabbana innaka ra'ufur rahim haka mutanen kwarai suke cewa wal ladina ja'u min ba'dihim duk mutumin kirki yana roƙa magabatansa gafara shi ma mai kuskure ne yana nema kansa yana nema magabatansa haka Allah yake wanda shine alamar kirki ko akwai kuskure ka ce Allah ya yafe magabata kai ma Allah ya yafe ma haka Allah yake ya siffanta mutanen kwarai duk wanda baya yi wa magabatan shi addu'a ta kwarai ai ba mutumin kirki bane kuma Allah yake ne so sahabbai a Qur'ani domin ya ce inna ma waliyukumullah ya kuma su imani abin san ku majibincin ku abin kaunar ku shine Allah innama ba kowa ba innama ina nufin ba kowa ba sai wanda aka lissafo innama waliyukumullah abin ku, abin ku, wanda iwaje ba ku so shine Allah wa rasulihi da manzan Allah sai ce wallazi na amanu da mummunai ka so Allah ka so manzan Allah ka so mummunai suwaye mummunai ajin farko lokacin da ayan ta sauka suwaye suke ƙasa sabon manzan Allah innama waliyukum Allah wa rasuluhu abin jibinta ku shine Allah abin ku shine Allah shine manzan Allah da kuma mummunai wallazina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna zakata wa raki'una masu sallah masu bada zakka suna ruku'i suna bauta Allah sahabban manzan Allah ake nufi sallallahu alaihi wasallam sai yake wa man yatawalla Allah ku ku ji masu imani Allah ya ce a ƙur'ani wa man ya tawallallaha wanda ya riki Allah ya jibinci Allah ya so Allah wa man ya tawallallaha wa ya so manzan Allah wa rasulahu ya ƙaunaci manzan Allah na amanu ya so mummunai ya ƙaunace su fa inna hizballahi humul ghalibun su ne masu nasara wannan su ne jama'ar Allah su ne tawagar Allah su ne hizbullah masoya Allah masoya manzan Allah masoya mummunai su waye mummunan farko sahabbai Allah yake babu mai imani sai wanda ya so waɗannan ya so Allah ya so annabi ya so sahabbai to wannan ba qur'ani bane makiyi ga waɗannan ya ce shi bai kaunar sahabbai a wani dalili me suka yi masa ne ka a'a baya kaunar Allah ne baya kaunar manzo baya kaunar addinin musulunci bai da hanyar da zai haura sai ta kansu in ya taka sai ya rusa sunna sai ije kan qur'ani ya rusa amma shi sai wannan zindiki abdubas sai faro daga sama dan qur'anin ya fara tabawa sannan ya zo ƙasa yana taɓa manzan Allah sannan ya zo ƙasa yana taɓa sahabbai Allah ya ce mu ba hanyar sahabbai mu masu imani mu ba hanyar sahabbai domin cewa mun yi shakikar rasula min ba'adi ma ta bayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wanda yake fito na fito da wa da manzo yushakikar rasul bayan shiriya ta bayyana gare shi sai ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya ba hanya ba irin ta mummunai ba waye mummunai lokacin da ayat ke sauka sahabbai wa yattabi ghayra sabilil mu'minin Allah ya yace wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira za mu kyale shi da abin da ya rika mu jibunta masa abin da ya jibunta ko mu saka shi wutar jahannama ranar alkiyama makuma taimuni Allah ya yi mu ba hanyar su ويتبع غير سبيل المؤمنين الله ما تي سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به إن سكي إيماني دائرن أبن دكوكي إيماني كوس أبي فقد اهتدوا يا تبتت شريا إن بس إيماني دابن دكوكي سكي كبابا ما ساكن شريا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به دوائك مغانا آية تاسو كأو نزامني أقبان صحبي الله ني أكي جاء وصحبي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ku sahabbai in sun yi imani irin naku faqad ihtadaw to sun tabbata sun shirya in suka juya baya ba ta kan shirya wa in tawallu fa innama hum fi shiqaq to wanda ya kyale wannan hanya yana ta yana cikin shiqaq ya bar hanya ta daidai yana cikin rudani Allah ya ce ka takfikahumullah ya kai wannan manzo mai girma kyale su Allah zai isan maka addinin sai ya je inda ba ta so makaryaci wai ana ridda ina ake ridda ko dai ana shiga addini shiga ka duba yau labari kasar japan musulunci sai ci gaba yake banda kasashen turawa ana sa rai nan da shekara ɗari kasashen turawa musulunci sai ya yi kafaɗa da kafaɗa da kiristanci duk duniya musulunci ake yi shi ake yayi wawa zindiki shi kuma yau yana cewa an daina musulunci ƙarya kake yau ma aka bada musulunci ha to kun yanzu ba gashi ba duk inda ka ji magana musulunci ake magana a duk duniya za ka waye gari baka ci an ce addini ba a yau ake addini in baka sani ba yanzu ma aka fara saboda haka waɗannan tawabit alkur'ani sunar manzan Allah matsayin sahabbai ginshikai ne da addini yake tsaye a kai suna cikin turaku manya-manya wadda in aka rusa su an rusa addini musulmi ba yadda a taba su ba yadda a taba su duk kuma wanda ya taba yana so ya rusa musulunci ne shine manufarsa a ƙarshe sahabbai Allah ya ce ranar kiyama suna tare da manzan Allah ba kasance tare da su yau malaikatu lillahi nabiyya wallazina amanu ma'ahu a ranar alkiyama Allah ba zai tabar da manzo ba da waɗanda suka yi imani tare da shi ƙarshe kenan Allah ya ce a kiyamar ma suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ga haske gaba gare su da baya gare su da wa ake magana su wa ake magana sahabbai sahabbai suna cikin ni'ima ranar alkiyama haka Allah ya ce ko kana so ko ba ka so su dai sun yi gaba sai dai ka mutu da bakin cikin ka ba yadda ka iya da sahabbai duk abin da zaka faɗa su dai suna cin sun yi gaba kai kuma ka jira naka ka je ka haɗu da su a kiyama a ƙarshe 'yan uwana mu riƙe alƙur'ani mu riƙe sunnan manzon Allah mu rike matsayin sahabban manzon Allah shi yasa Abu Zur'atar Razi Allah ya masa rahama ya faɗa wani malamin hadisi yace duk mutumin da yake taba sahabbai yana nufin ne ya taba Allah da Annabi domin ai su ne tsanin mu yanzu alqur'ani muna da shaida cewa qur'ani daga Allah ne sai ta hanyar su mun karba saboda mun yadda cewa mutanen kirki ne qur'anin da Allah ya wahayi suka kama sunnar da muke bauta Allah hadisi da sunna su suka kawo mana shi yasa yake cewa yuriduna an yajrahu shuhudana masu taka tabbai so suke su bata mana shaida in sun bata shaida shaida su kenan abin da ta zo da shi ya zama me null and void ya lalace shi kenan addini ba qur'ani ba hadisi shine manufar sai yace su suka fi cancanta a aibanta su su ne aula a aibanta su wal jarhu bihim aula wa hum zanadika zindikai ne an ce zindiki munafiki kenan mutumin da yake tsara addini amma da yiga addini yana ce shi musulmi ne amma yana tsara addini yace zindiqai ne so suke in sun taka zabai sai su fada kan sunna su lalata sai su fada kan qur'ani sai ah, to wanda ya ka qur'ani ma ai ba mai da shi ba to mai da abin da yazo da shi ba shikenan addini ya kare shi yasa mu ahlus sunna muke ganin girman sahabbai muke girmama su dan mutane ne na kwarai sun cancanci mu ce Allah ya musu albarka Allah ya saka mu domin ba dan su ba za mu zama masu imani muna fata Allah ya mana rahama a ranar alkiyama mu shiga aljanna saboda su suka mana addini ashe ko mu tana da falala akan mu ni musu addu'a mu ce Allah ya saka mu da alkhairi a ƙarshe abinda hukuma sai ya dace na dakatar da wannan zinjiki daga yanzu abin da yake ko muna ba da shawara kada a tsaya a nan lalle a zauna da shi da malamai abin da ya ƙi din a tabbatar da shi an yi an yi a zauna yake bai yadda ba ya ware sai wani ƙarya kake da ya ce kowaye yanzu kuma ya ce a'a sai wani da wani ka canza magana kai ka ce kowaye to kowaye yanzu a zo a zauna mana sai ka ii sai na zaɓi wani da wani a runari ka so a zauna kuma sai an zauna ɗin ko ya ƙi ko ya da waɗanda bai yadda waɗin don ya tabbatar da ƙaryar da yake cewa abin da yake faɗa akwai a littafi wallahi dukkan musulmi ya san irin maganganun babu su a ƙur'ani da hadisi babu a ƙarshe muna ba da shawara ga hukuma irin waɗannan abubuwa bai kamata a bari sai sun kai gaya ba ina sake rantsuwa da Allah wallahi da ba a hana shi abin da yake ba wallahi al'umma sai ta hana shi kuma kun san abin da zai gudana wallahi komai zai iya faruwa to hukuma ta rika ɗaukan mataki kafin abu ya lalace don a zauna lafiya duk wannan fatantunu irin wannan ya haifar sannan yancin faɗar baki da ake faɗa ai ba ta aka yancin shiga hakkin wani ba mu musulmi ne mun yadda alkur'ani mun yadda annan muhammad sallallahu alaihi wasallam mun yadda da sahabbai da sunna kai ba ka baka yadda da shi ba to ka je kai abin da ka yadda da shi ka kyale mana namu mana shikenan a zauna lafiya me yasa baka da aiki sai sukar qur'ani sai sukar manzon Allah sai sukar hadisai ka kyale baka yadda da shi ba shikenan yancin ka ne ka je ka bauta kenkeso in ji yar gidan wancan mutumin da yake fursuna wai ai ai ai constitution ya bada dama abota kenkeso to je bauta kenkeso mana ko guda ko sauro ina ruwan haka take an hana shi addini ai ba addini yake ba yana shiga hakkin musulmi ne ko ba za mu yarda ba sai dai duniya ta tashi mu kare duka sai ya ci gaba da abin da yake to kenan yancin da ake nufi ka je ka yi naka aka ke bautar kyanke so je ka yi haka ce ba mu damu ba ba zai rige mu da komai ba addinin Allah alƙawarin Allah ne za a ci gaba da yi in shi bai ba ko wani bai ba amma ya dan me zai shiga hakkin mu yana sukan addinin mu yana taran addinin mu kuma a ce a yi shiru a kyale kuma ya yanci ba yanci bane wannan yanci ne zai bauta abin da yake so baya addinin musulunci shi shikenan ya je addinin din iga dama a zauna lafiya baya addinin musulunci ba za mu yadda zo yana taron mana addini ba domin mu mun yi imani da Allah mun yi imani da Annabi sallallahu alaihi mun yi imani da Alqur'ani so muke mu gamu da Allah da imani ba za mu yadda wani lalata mana addini ya yi mana wargi da wata a ciki ba ya je duk abin da zai ya kyale mana addini mu zauna lafiya bai kyale ba ba zaman lafiya ba zaman lafiya in bai kyale mana addini ba ya yi nashi mai namu lakum dinukum wani ya je Allah ya aminta da mu a ƙasar mu zaman lafiya Allah ya yi mana dukkan masifa Allah ya kwantar mana da ƙasa lafiya ina godiya ga gwamnan jihar Kano da ya ɗau wannan mataki an ɗau matakin da idace muna fata Allah ya ba mu zaman lafiya a Kano Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Nigeria ƴan umar da cikin matsala a abin nan a ƙasashe daban-daban Burma da Palestine da Syria da wai Allah ya yi musu su ma Allah ya amintar da su ƙasar mu Allah ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya ba mu yalwa arziki Allah ta'ala ya kwantar mu da kasar mu lafiya Allah ya ba mu shugabanni masu tsoron Allah Allah ya ba mu shugabanni masu tausayin talakansu Allah ya ba su mashawarta na kwarai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله saboda me aka jingina wa Allah saboda daraja na wannan ɗaki to saboda haka wana ka tahu da kuma taguwar Allah duk abin da aka jingina Allah ana nuna cewa shi yana da daraja da ɗaukaka ta musamman walan ma kana hada shahar muftassan wannan wata yayin da i kasance bi idafati ila Allah ta'ala an jingina shi ga Allah wa kana siyamu kuma azumi min bainil a'mali shi ma a cikin nau'i na ibada mudafan ila Allah shi ma Allah ya jingina shi ga kansa ne azumin da yake a hadisin da yake cewa a saumu li wa ana ajizi bihi azumi na wani sallah ba ta waye ta Allah ajiba na Allah duk ayyukan ibada na wa ake ba Allah amma sai ya kebance azumi ce a saumu azumi na wani dan me dan ya nuna maka azumi daban ne a cikin nau'o'in ibada shi ba kamar kowace ibada ba yana da daraja ta me ta musamman sai ya jingina wa kansa subhanahu wataala cikin hadisi qudsi fa inna lahu min bainal amali shi fa innahu lahu shi azumi Allah ya jingina wa kansa min bainal amali tsakanin rago ayyuka saboda haka na